shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya ce da lissafin hudu watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne darasi na goma sha bakwai cikin jirgin darussa da littafin ma'alimus sunna al-nabawiyya wanda malam salih jinu ahmad ashami jazakumullahu khairan ya tace wato kulasa littafai goma sha hudu cikin manyan littafai na suna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan karatu muna mashi tafi da ƙaribin suna bayyana a dai al'umma kusanto da suna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zuwa ga al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama za mu tashi kai tsaye inda malam yake cewa a babi mai lamba ta goma sha takwas a cikin kitabul islami wal iman inda malam yake bab alwaswasa wa hadithun nafsi babu da bayani akan hukuncin alwaswasa wato abin da ke bijirowa da musulmi a cikin zuciyarsa na wasuwasi da ainihin wato tunani mabambanta wa hadithun nafsi da kuma irin zancen da zuciya take da zuciya take fata mai kisa, abinda kake ji a cikin rayuwarka na tunani an abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها malam ta'amal ta kalla. wannan hadisi wanda Bukhari da Muslim sun ruwaito shi don haka malam ya mushi ramzi da qafu ana muttafaqun alai daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أبو daga يسير من الله wa الله alaihi, عليه في الآخرة والأولى kala nabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha lallai Allah ubangiji madaukakin sarki tajawaza an ummati ma haddasa bihi anfusaha Allah ya yafe wa al'ummata abinda suka yi tunani a cikin zuciyarsu abinda zuciyar mutum ta gaya masa wanda ya kasance sako ko wata mummunar manufa ba za a kama shi da laifin wannan abun ba malam ta ta'amal matuƙar ba ka aiki aikata wannan mummunan abin ba auta ta kallon ko kuma in na furtawa ne ya zama ka furta shi ana riki su kuma kamata imamul bukhari ya ruwaito shi a cikin asahi lamba hadisi na dubu biyar da ɗari biyu da cikin jasa sannan ya sake maimaita shi a waje daban wanda ba wannan ba haka na limamu Musulmi ya ruwaito shi a cikin abul'ilm a hadisi na ɗari da ashirin da bakwai a wani hadisi ya zo a cikin sayar bukari da musulun da ake makambata kuma ya zo a wasu wurare akwai kisa da take da alaƙa da wato labarin hadisin labarin fassarar da aka wa hadisin kuma yadda al'imamu al-zahabi ya kawo a cikin siru a alamin nubara alhafiz ibn hajirin rahmatullahi alaihi wa al-zahabi shi ma ya kawo wannan kisa a cikin mukaddiman fatul bari wato huda tsari a inda yake ambatan falala a tarihin shi al-imam al-bukhari kuma wannan littafi yake bukhari yake cewa rana yana zaune a gaban malaminsa ishaq ibn rawiya wanda babban malami ne? ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna a cikin tarihin musulunci ibn rawiya da ibn ma'inin da limamu ahmad ibn hanbal wannan guda uku sun kasance abokan juna ne sun yi zamani da junansu galibi malamansu iri ɗaya ne kuma kowanne a cikinsu babban malami kowa a cikinsu ya san ilimin hadisi yadda ya kamata kuma Allah ya mishi wata baiwa da ɗayan je shahar da ita ba Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin su uku nan ya fi tsauran ilimi na fiqh sanin fiqhun hadisi al-imamu ya na ma'il a cikin sauran ya fi su sanin ilmin rijal sanin mazaje yadda shi kuma isa ɗan rawiya ya yi fice wajen sanin illa su ukun nan abokai ne kuma dukkaninsu malaman su bukhari ne isa limamu abu dawud da makamantansu bukhari yake cewa wata rana ana zaune a gaban malami na isa ɗan rawiya sai aka yi mishi tambaya game da mutumin da an yi qarrajin allaka mar'atahu ko huwa siyar. mutum ya ci matan shi alhalin ya manta ne bai san ya yi fashi ba a cikin mantuwa ya faɗi kalmar fushi yaya Kwar ya ce fasaka Ibn rawiya Ibn rawiya ya shuru wilan tsawon lokaci mafakiran yana ta tunanin to menene amsa wannan tambayar shin ba da fatawa akan wannan sakin ya zartu ko ku zai ce bai yi ba sun fatawar da ya fata yana kuma tunanin su ya hujjata bukari ya ce a kuma sai ni na ce mashi Allah ya ga Malam? sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah waza an ummati ma haddathat bihi anfusa Allah ya yafe wa al'umma ta abin da suka raya a zuciyarsu malam tafal ko ta'amal aw ta tahaddasi matakar ba ta aikata ba ko kuma ta fita da baka sai ya ce tunda nake nufi ya kai malamina, na ina nufi ana nufin da aikin za a kama ka da shi sai ya haɗa abu biyu shi ne al-qasdul wa mubasharatul amal niyya da zuciya da kuma aikatawa ko kuma alƙasudin kal kalamu bihi niyya da zuciya in na magana ne sannan ka fada idan yi tsaya ba kai tsaya ba kana iya samun fahimta game da abu ke sai girgiza kai ya ce ha za huwan jawa lalle wannan ita ce amsa ƙarƙashin haka da mutum zai yi saki ya tabbata cewa cikin mantuwa ya sakin sakin da ya hau kai shi domin yanzu yana cikin wato abin da ya kubuce a zuciya da ya aikata ba domin aikatawa sai ya zama ya haɗu da kubucewa na haka malamai suke cewa wanda ya kulla saki a zuciyarsa ya gama nufin cewa zai saki matarsa amma bai faɗa ba to suke auku ba san da ya faɗa da zai mutu a wannan lokacin har matar shi za ta mai cika ba da zai ji ya fata sakin da yi ba da za a ce duk abin da ka kulla a zuciyarka za a kama ka da shi da an kama mu da laifuka iri daban-daban muna kulla abubuwa iri daban-daban ko mu yi kaza ko ba mu yi ba da za ka shiga masallacin nan sauka ko ta waya mai tsada an sa a caji shi shi ake ce maka ko dai in sace ta cikin ranka sai ba ƙarawa ba ne amma ka ganta ne kawai a ha, ko dai in sace ta kuma ka tana ka ce ta aiki su ƙarawa ba ne ka zuciya ka shiga wannan sun ka tafi abunka. sai ka je kaba wasu labari ka ce a ne kawai sai a kama ka da bugu ba ta mun fita yanzu ka ga ba za a ce a kama ka da bugu ka ɓarawo ba saboda ba ka yi ba ka aikata ba to haka da mutum zai irin zancen da mutum yake a zuciya kan da yake sallah in ka tabbata sallah shi da zai ce maka uzkur kaza uzkur kaza tana kaza tana kaza tana kaza ka ta tunawa har ma wani lokaci hankalinka ya jayu zuwa ga wannan tunani har ka rasa asalin alkushuwar ko ka kama samu rafkanuwa duk wannan bai ata maka sallah ba sai dai ya rage maka daraja a kadan irin wannan tunanin da aka yi kamar yake maka sani a cikin hanci kaga shi ma wannan hadisin ya samu maka mafita haka a mutum zai yi ma wani kazafi a zuci ba a kama ka da laifin kafi ba ga wani yayi wani abu da kake tunanin ya kama da zina a zuciya ka kuma cewa wannan zina ne kuma baka furta ba babu hukuncin karfi a kanka babu kuma a kanka haka a Allah subhanahu ta'ala yana kau da kai a cikin wannan su malamin ce magana musamman game da saki cewa sai na hukuncin rubutun saki wanda idan mutum ya rubuta bai ba matar ba shin sakin ya auku kuma bai auku ba galibi mata suna yawan wannan tambaya in ta bude wani littafi ko wani nemo na mutunta daga takardar saki amma shi bai bata ba ke kururuwa ta ce an sake ta wata kuma hala text message ne ne composing ya ajiye yana tunanin sai ya gama lissafi ko kuma sai ya yi istikhara ko kuma ya bata wani window na tuba ya bata sakanta da cewa in ta shiga sai ta yinta sai ya dinki kawai sai ta gani kudi na hukuncin wannan malamai suka ce sai an an duba rubutu yana iya wakiltar wannan maganar ta zuciya kuma yana iya wakiltar maganar baka suna mun shi rubutu ba ne asalin magana ba amma yana iya wakiltar maganar baka da an riga an yi kuma maganar zuciya wanda an yi niyya yana za ka gana haka misali yanzu da za ka cika da sunan wani amma account kan babu buki kana jira yanzu sai an saka kuɗin sannan ce ishin check ɗin ga wannan niyya ce maganar zuciya ce ba ta zama magana ba amma account ɗin kuɗi kuma ka riga ka bashi kuma ka riga ka gaya mashi to zan rubuta ba cek. yanzu wannan rubutun da kake yana wakiltar kana ce hukunci ne ku ba wa na kaza dubu ka ba a kuɗina har yanzu wannan cikin yana wakiltar maganar bakani kaga cek ne duka amma da bambanci haka rasiti da zaka rubuta ya danganta a yaushe ya rubuta idan aka je gun alƙali sai ya tambaye shi kuma malamai sun yi sabani kan wannan cikin malaman salaf irin su Ibrahim an da Sha'abi al-Hakam da az suka ce wannan a saki ya tabbata wasu malaman kuma irin waɗanda ba su ba su kuma suka ce saki bai tabbata ba cikin da ai da haka alƙali ya tambaye shi yaushe ka rubuta sakin nan shi ka rubuta takarda sun aka rubuta ka riga ka yanke hukuncin ka sake ta ne ka rubuta ne kawai dan shaida ta rubutu ko ka rubuta ne san da kake nufin za ka yi saki daga baya sai ka fasa za abin da ya faɗa kuma da shi za a yi hukunci ka san mafi yawa zai ce a ni ban rubuta ba ko ni ban ainiya ba shi yanzu shi da Allah eh Allah ya umurce mu ne mai aiki da zahiri shi yake ɗaukar ɗawainiyar abin da yake a bani wasu malamai suka ƙara kawo wani itiraji game da wannan cewa ya za a yi kuma faɗin Allah walakin yi a hizukum bi a kasumul aima Allah yana kama ku da abin da ku kujirce ne na rantsuwa in ka ga ayar ta zo da bayani ashe ana kama mutane da kujiri hadisin kuma yana cewa ne ba a kama mutane sai da abin da suka faɗa ko suka aikata kamar ka ce yana kore kama mutane da kusuri kuma gani a gaɗa ki irin haka kake sun saba da hadisin da ayar babu kusurai tsakankanin su ita wannan ayar ta zo ne don magana a kan rantsuwa ita rantsuwa ba a kama mutum da hukuncinta sai wadda ya yi bayan wancan kudirin na zuciya amma sauran zance ba to bayan kudiri kuma sai an furta ita kuma rantsuwa ko da an furta babu kudiri ba a kama kada ita shine a ya nishi kuma kamancin su wallahu ta'ala ala malamai da su yi maganganu da yawa akan wannan hadisin wannan yana daga cikinsa cewa ba a ainihin wato kama mutum da abin da ya kusurce a zuciyarsa sai abin da ya faɗa sai abin da ya niyya kuma ya faɗa sai abin da ya faɗa tare da ainihin biya. malam ya sake cewa wa na bi hurairata قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أهلنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذات صريح الإيمان wannan hadisi ya limamu muslim ne ya ruwaito shi a cikin asaidinsa lamba hadisi na 132 muslim ya ruwaito rahmatullahi alaihi daga abu huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda abu huraira yake cewa ja'a nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wa fa'aluhu an inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bi suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun kasance muka ji wani abu a cikin zuciyarmu wanda ɗaya daga cikin mu ce wani mugun tunani wata magana mara kyau zai ji a zuciyarsa ma ya a ahaduna amma ɗayan mu yana ganin girman magana yana ganin ba ta dace ba sam an ya takallama biyu ya faɗi wannan magana ba da sai annabi ya ce wa wajen kuna jin haka a zuciyarku Balu na'am sai kwarai qala yace zaka sharihul imani wannan shine tsantsagariyar imani mana ƙarfin imani shi ke hana ka ka faɗi magana imamu abu sulaiman al-khattabi shi ko sharhin wannan hadisi yake cewa ma'anan sarihul iman shine a yu'allimu fi nufusihim an yatakallamu bi fayamna'uhum min qabuli ma yulki zuciyarka za ta ji girman ka faɗi maganar kuma ta hana ka karɓi abin da shedan ke bujiro maka na waswasi a wata riwaya daban za mu zo mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya san haka sai ya ce a uzu billahi minash shaitanir rajim minash shaitanir rajim Allah ina neman tsarin ka daga shaitan abun jefarwa daga ni'imar ka da rayuwar ka ya Allah bal yantahi annabi ya ce kuma sai ka gina wannan tunanin sallallahu alaihi wasallam wannan dalili ne akan cewa a a mutum yana samun kanshi a cikin halin wasuwasi mumini in ya samu kanshi a cikin wannan wasuwasi da shaitan da jiro mashi imanin shi ba zai bashi ya furta sai zai kamar ko zai zaki Allah ko ya musu akwai Allah ko ya musu kaddara ko ya tsare ta aljanna da wuta ko ya tsare ta alƙur'ani mai girma ko ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane irin wannan mugayen maganganun da ka ji a bakin kafirai da zindikai da atattu da ainihuwa musulmai muna jin su a zuciyarmu ko wata an zaka ji wani abu cewa to wai da ne ma akwai lahira to mutanen da suke mutu yana suke zuwa amma ba za ka taɓa faɗan wannan magana ba shi kai nazar kawai zuciyarka a kai wannan alama ce kai mumini shi ko kafiri da mushiriki da tsatacce da zindiki da ya ji wannan magana sai ci gaba da faɗanta yana yaya ta za ka ake gane waye mumini waye fasiki waye kafiri waye zindi kai mumini idan ka ji ma an faɗa wani ma shi fashe da ku ki za na fada wannan magana akwai yare da aka ba da labarin cewa an gaya mata irin maganganun da an sa mata kasa da irin maganganun da audu da jiri na kano yake da an ce wata sun su ma saboda imani kuma kuma ya fara kuka wani ya toshe kunne ba zai iya ji ba saboda kullum magana wannan alama ce ta imani Annabi sallallahu alaihi wasallam musu bishara da cewa lalle sun samu imani to wannan kuma ila yau dalili ne akan cewa a dan adam ya wadatu daga ilimin nazari dan sani me yasa yake wannan tunanin ilimi ne na larura wato ba a ce idan ka ji wasu wasun ka fara neman me hujjar za ka wasu wasun ba aka ce ka kauda shi ka ce a uzu lillahi shi arabi kamar da mu zo mu aka bukatar sai kai wannan na musamman a kan shi sai da Allah yake cewa in ma yanzaghannaka min shaitani na nazghun fastaqib billah idan ka ji wani cuta daga shi'an ya fice ka irin wannan tunanin sai ki maza ka ce a uzu lillahi min shaytani rajim inda yake al-Imam al a cikin sharhinsa na Muslim ya kawo wani tafsiri yake cewa irin wannan wasuwasi wanda ke bujiro wa ɗan adam iri biyu ne akwai wanda yake bujiro wa ɗan adam wanda yake al'ari kawai zai bujiro maka ne haka tare da ka shirya masa ba irin wannan shine wanda aka ce ka kau da kai daga barinsa haka Allah yake cewa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum idan ka ga wasu na kutse cikin ayoyin Allah ka kau da kai daga barinsu Allah ya ce hatta ya hudu fi hadisin ghairi akwai kuma ɗayan wasu wasu da yake bijirwa ya ce wanda yake al al-mustaqir ya riga ya zauna a cikin zuciyar mutum nake ke kawo wannan shine idan ka mu'amala da shugabohi ta yan ana ƙarfi kana jin maganganunsu a sun zauna a zuciyarka wannan zai iya kawawa daga zuciyarka da karan ka kau da shi domin ya riga ya sami gindin zama wato kamar misalin shi shine misalin datti wanda ainihin wato ya fada akan gilashi sai wani ɗan abu kankani ya fada akan gilashi abinda za ka yi kawai za ka kore shi ganye ne ko filin gashi ko wani ƙwaro haka za ka da shi akan wani gilashi ko ɗauka akan gilashin motarka. amma inda za a zuba wani annakiyar da shi kaman kamar eh, kakiri ko bakin mai ko annakiya na taso irin kifin da ake shawa a bushari da makariya jikin gilashin aka wani dole sai an wanki domin da ya zuba zai manne a jikin gilashin kore shaka da hannu ba zai kawo da shi ba idan ya zama ruwan, to haka bid'a ta ke shuka, in ta riga ta shiga cikin zuciya kamar da mun tsumiya yake kuma yake cewa ita zuciya a kamar da zuciyarka kamar kilashi duk abin da ya hau kanta ne kar ka mai da zuciyarka kamar soso duk abin da ya kirga a cikin shi sai ya tsotsi da shi kuma aiki ta haka bid'a take eh, shubha ina fata mun gano wannan malam ya sake cewa qali abbasin abbas qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ibn abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi mahaifinsa yace har mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rasulullah ya manzan Allah inda ahadana na fi nafsihi wa a cikin mu mutum yakan ji wani abu a zuciyarsa wa arribu shay'i yakan ji wata mummunar magana ta bujiro mata an hama matan. wallahi a mai da shi toka ahabbu ilayhi min an yatakallama bi ya fi masa sauki fiye da wannan magana wa qala ta annabi yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yace Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma ma'ana hikimar haka kana Allah shine mafi girma fiye da wannan zaka da shi domin ko a sallah ne yasa ake maimaita Allahu akbar Allahu akbar a kowace a so biyar kalla dan ka tuna wa kanka da kake hada Allahu akbar cewa wannan ibada da kake Allah ka cewa kuma wannan ibada ta fi komai a gaban ke saboda Allah ya fi komai girma bayan ka gama karatu ala ka mun gama karatun ka ji gajiya ka ji kasala ka ji wani dantsa ya bujuro maka sai ka cewa Allahu akbar wato kana tsaya tuna wa kanka cewa Allah shi mafi girma kuma a gaban shi kake kana kanawa shi don haka manzala sallallahu alaihi da ya tabbara guda uku wani yana nuni ba ga halittun ka yi kabbara idan ka ji wani abu da ya baka sha'awa ko ya burge ka ce alhamdulillah allazi radda da ila al-waswasa ina godiya ga Allah wanda ya juya makircin shedan zuwa ga wasi. wato wannan abu da kake ji a zuciya manufan shi ne? ya halakar da kai ka yadda da mummunan maganar nan ka faɗe ta ka fito ka yaya ta to ka halaka kenan amma ina Allah ya so ka tsira sai Allah ya juyar da wannan muguwar magana ya zama kawai wasi ne da shi su jiro maka baka fi shi ba ba ka shaitan man halaka rabbak abin da ke bayani akan shi ɗan yakan zo ya ce maka a zuciyarka to waye halicci Allah waye ke zahira ya kai ai ma ka za ka zairin ka bujiro maka da nan magana. ya za ka yi mala ya sace kawo mana hadisi yace an abi hurairah ka qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah yace kira da mun sallallahu alaihi wasallam ya ce shaytanu ahadakum fa yaqul shi yakan zo wurin ɗaya daga cikin kuce ce ce masa man halaka kaza waya da ci rana man halaka kaza waya da ci wata waya da ci mutane waya da ci aljanu hatta kana ta karatu kanka amsa Allah ne ya da ci su Allah ne ya da ci su hatta ya kula har ya tike ya ce maka man halaka rabbak to Allah ubangiji shi shi kuma ya da ci shi fa idza balagahu idan ya kai ka ga wannan matakin falyasta'in billahi ka ce a ƙuz billahi shaitanir rajim wal yantahi maka yi marmara ka hana zuciya ka wannan tunanin sai ta sayarwa da neman ishara a su tana cikin bukari kama har ila yau lamba na dubu ka ɗari biyu a lamba saba'in da shida muslim a lamba ta ɗari da talatin da hudu a ga wannan ya fito da shi tsara cewa za ka nemi tsarin Allah daga shekaru wannan tsari da ake nema jama'a tsari ne daga dukkan fitina da haramta da shekaru da shekaru a ciki sannan kuma aka ce kai bar maza ka hana zuciyarka wannan tunani wannan wasu wasi ya bujiro maka kada ka bashi ya ci gaba da karkafa yana samun tagomashi a zuciyarka idan ka bashi ya ci gaba da yin haka ba ka an ba za ka wayi gari ta zama kude akis wanda zai ce ba Allah ko firkinka ko ka zama wani ya mu'minin ya mu'minan musaddiqan wala kafiran kai ba mu'mini ba shi ba kafiri ba muka lura ko musamman a wannan zamanin su mutane da dama a cikin 'ya'yan musulmai ‘ya'yanmu hausawa da nufawa da fulani da kare gari da yarbawa ‘ya'yan musulmai gaba da baya wani ma kabiran an kabirin su kanan gisu musulmai wani ma sa da tarihin musulunci a gidansu tarihin ce Masu suka ya shiga irin wannan mugun dariya da ke kawo haka wanda ke kawo haka shi ne wancan irin tsayen wasu watan da muka mata wato mutum ya ba zuci shi dama ta ji kowace magana banza ba hatari haka na faruwa ko dai ta hanyar karance-karance na littafai wanda suke na kafirai na batattu na zindikai ko kuma yin karatu a ƙasashe da jami'o'i da makarantu waɗanda suke da irin wannan matsalolin ko kuma ainihin karanta wasu kwasa-kwasai ko wasu darussa wanda suke cike da irin wannan timuwa da cikin gaskiya wanda ke faruwa shine sun jarabtu da sun tura yayayanmu kasashen waje kasashen larabawa kasashen turawa kasashen lati kasashen da makamantansu don je su je su karatu a wannan kasashen kasashen bane aslan suna neman ilimi a wasu garuruwa idan ana da buƙatar irin wannan ilimi. amma ya kamata don mutumin da ke wata kasa karatu ya zama ya riga ya shirya ilimi mai kyau na addini a kuma nagarta akida ba ka za a samu matsala kasan Mista a wannan zamanin namu tare da kasashen musulmai take zankarar da waɗannan ilhadiyun misra da ire-iren ta kasashen take arewacin afirka irin irin kasashen morocco algeria tunisia da makamantansu in ka bi tarihin misra abin da ya faru da suke sun aika da ɗalibai rukuli-rukuli zuwa musamman jari asfarbon da ke kasar faransa a birnin fari wanda cibiya ce ta yada ilhadi bi tarihin zuwa ta farko da aka aika zuwa ta farko da aka aika ɗalibai ne kungun ɗalibai ya karanta wani malami shine ah, big fafawi a fatikin fafawi aka aika da shi a matsayin shi ne babansu shi ne limaminsu shi ne ba su fadawa idan ga masu sallah a hostel da sauransu ba a tarihi shi ya riga kuma bata kafin sauran shi da ke ma malami ya karanta addinin musulunci da ya je da shi fara bata za ka shi dawo shi ma ya zama eh, yana wulaƙanta wasu shi na shara shirin su ne su haifar da kawo sai suka haifar da su ainihin wato Muhammad Abdi ta haifar da irin su Ahmad Amin shatunan da damar su malamai ne masana a ingance amma a ƙi da musulunci ne. na kuma da su kuma a cikin ƙarfin jama'a Kuma yanzu ana ci gaba da ɗaukar yaya ana kai su yaro ya dawo ya daina sallah baya azumi ya daina sallah irin ta musulmai wani ya auro kirista wani ya auri kare wani ya zama ɗan luwaɗi wani ya zama ɗan shaye-shaye ta kasashen musulmai da ake ganin su masu tarbiyya in ka je za ka fara ɗan musulmai su kawo wa je ka su jarka gani sai je ka sauda arabia ba balantana misira balantana india balantana malaysia duk inda ka je ka samu waɗannan matsalolin haka in har za a tura da yaro ko yarinya zuwa karatu ka kawo da shi kuma muka musulunci kuma an tura da su suna da hankali suna da ilimi sannan sun yi shekaru za su iya gane abubuwa sannan in mace ce wajibi ya zama akwai muharrami in ba ka bai kamata a hutu ka ba ne ba Allah ubangiji ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa fi riwayatin muslim la yazalu an nas yata'aluna hatta yuqala mutane ba za su bushe ba suna ta tambaye tambaye hatta yuqala har a ce hadha khalaqa Allahu al-khalqa to mun ji Allah shi ya halicci halittu fa man khalaqa wasu ce waya ya halicci Allah an waje da min dalika shay'an falyakul amantu billah wanda duk ya cikin wannan a zuciyarsa sai maga yace ni dai na imani da Allah ba da fi riwayatin wa rasuli na yi imani da Allah na yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da sauran hadisan nan suna nuni zuwa ga haramcin yin tambaya akan abin da bai da amfani abin da ba zai maka amfani ba abin da ba za ka ci moriyarsa ba ka tambaya wanda suke ba ta da ma'ana kuma yana nuna haramcin tsayawa sauraron waɗanda suke karanta da irin wannan barna abin da ke ci a yanzu mutane an kulansu sun fi karkata zuwa gajin irin waɗannan abubuwa za a zauna a masallacin anguwa ko a makaranta ana jikarci ne da ibada a ga mutane yanzu da za a ce a kira muƙabala a wani ɗan gida a wannan masallacin da kuke da mutane za a sanya karatu mai amfani ya shafi tauhidi ko ibada ko mu'amala ko gyaran zuciya ko gyaran halaye a sanya shi a tashar youtube ko a wata tasha ta ainihin intanet don mutane su karu sai ne bayan shekara biyu zaka zama cin karatu ne suka karanta shi suka fara ko suka kalla za ka saka wata muƙabala 24 hours sai ga mutum dubu biyar kan 24 hours kuma yi 24 months yanzu da za su tsayar da shi a wannan ta shi suke nema suka kwatancin da muka yi kwanaki da ba da malamai suke fara cewa bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jawabi akan dujan tsawon rana daga kusurin rana har zuwa zubarin garba amma sai ce musulmai idan na zo baya nan kowa ya ta kai shi ke ce ku tsaya ku kawo mushi hujjoji ku kure shi bayan kudi ya bai da hujjoji a ce kowa ya gudu don ka tsira da shi kanka me yasa za a ce kar ka je kana sauraron ɗan duba ko da baka gaggata shi ba za ka yi asarar sallah ka ta kwana arba'in sarki kuma za ka kashi saboda ka gaggata tsaya da magana aljanu wato shi musulunci yana ƙoƙarin ya kare ka ne yadda uwa in ta ɗanta ya rarrafa zai tafi kan kasko na wuta rafi za ta da yankin su ɗauke shigo za ta ce bari in bashi in ba a yi gobe shi ba akwai waya ta faɗa ka Ɗan, shaka musulunci yake maka wannan kariyar shi da manzala sallallahu alaihi yake cewa misali na Da ni da sauran annabawa misalin al'ummu kamar misalin mutum ne ya hura wuta yana so ya ci ni ana sanyi sai fari da kwari suka ga hasken suka dawo sai ya tabbaje su yana ta tabbaje su fito su fada wutar nan shi da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba yana ta kare mu daga wuta amma mun ko muna da kaurin kai muna so mu ji meye a cikin abu haka jama'a an hana sauraron muguwar magana wannan hadisi dalili ne akan hana sauraron muguwar magana inda ake yin ta je ka saurara ka guje masa karka bari kunnen ka ya ji ce kana so ka ji dan ka kare an hana ina fata mun kare wannan bare sake cewa babu kitabatin hasanati والسيئات باب da ke magana akan rubuta alhasanat shawawan ayyuka wasayyi'at da kuma munanan ayyukan da muke aikatawa ayyukan da muke aikatawa na rubuta bayan fizimin kaunin illa ladaihi raqibul atid kuma magana da zaka buga sai zama akwai mala'ika yana nan yana ainihin wato rubutawa ana alkiyama qala qarinuhu hadha ma ladayya atid mala'ikan da ke tare da ce ga abin da ke tare da ni gaba ɗaya na rubuta shi abin da ke tare kai gaba ki ɗaya wannan mala'ika ya rubuta shi don haka ana rubutawa ayyukan kirki da na banza da muke yi ana rubuta Allah ka tsaye mu daga mugayen ayyukan ina dalili akan haka algafata malam sai ce a ibn abbas radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال ce daga sayyidina abu huraira a ah, sori daga sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abihi an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ibn abbas ya ruwaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih azza wa jalla daga cikin irin abinda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam yake ruwaitowa daga Allah ubangijinsa madaukakin sarki wannan shi yake cewa al-hadithul qudsi kenan to hadisi wanda magana ce ta Allah subhanahu wata'ala amma ba ta hanyar mala'ika jibrilu ba ko dai Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa manzon shi sallallahu ta mafarki ko ya ainihin gaya masa ta hanyar kinsa masa ko kuma ta wata hanya daban ko da Allah yake cewa makarin basharin ayyukan limahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin sai bi wadannan ra'ayi shine ilhama aw min wara'i bayan wani shamaki aw yursila rasulan ko shine irin wahayin da ake na alqur'ani ke yursila rasulan yuhiya bi idnihi ma yasha ina fata kuna gane dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin abin da Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa inna allaha kataba alhasanati was sayyiati lalle Allah kataba kataba anan bi ma'ana amara alhafazata bi an yaktubuha Allah ya umarci mala'iku masu gadin mu su dinga rubutawa ko kuma ya zama kataba da ma'anan kaddara ma'anan kaddara Allah ya kaddara domin kataba tana zuwa da ma'anan kaddara wa katabna alaihim fiha ma'anan umarni kenan wa katabna alaihim fiha annal nafsa bin nafs shine na farko ma'anan kataba kuma tana zuwa ɗaya ma'ana ila da ma'anan wato kaddarawa a ah, a ah, ya ce Allah ya rubuta ko ya sa an rubuta waɗannan ayyuka masu kyau da mummuna sun bayyana zalika sannan sai kuma Allah ya yi bayani ya ce ga kaza ga kaza ya aiko da ayoyi da nassoshi na hadisai da aka yi bayanin kaza ba kyau kaza da kyau kaza akwai lada kaza ba lada shi ne bayyana zalika wato sun yi zama ƙuran au an ba ka uzuri an yanke maka hanzari kuma an ja kunnanka kamar hamma bi hasanatin lam ya amalha idan mutum ya yi nufin wani aiki nan kyakkyawan aiki lam ya amalha amma bai aikata aiki da kuma ciya bacci sai kwanta da nufin zan tashi in gina fila da kuma kwanciya bacci sai kwana da nufin in Allah ya tuka tashin karanta alkurani gari ya waye kai nufin za ka yi wata sadaka ko na aikin shi amma sai Allah bai baka dama kai wannan aikin ba lam ya amalha kataba Allahu kataba Allahu lahu hu hasanatan kamila sai Allah ya sa a rubuta maka lada guda ɗaya cikakke wannan niyyar kawai ka baka lada ɗaya cikakke fa in huwa hamma biha wa amila idan kuma kayi niyyar sannan kuma ka zartar ka aikata kataba Allahu lahu hu ashara hasanat shi Allah ya rubuta maka wato lada goma ila saba'a ila saba'i mi'atin jefin kuma mi'atin jefin kuma sai Allah ya sa a dinga ninkawa har zuwa ɗari bakwai ila abu'atin shafira har zuwa tarin ninkin baninki mai yawa ana gurgudan dagewarka da kyan aikin dacewarka da sunar ma'aiki sallah da sallama da ikhlasinka sai Allah ya sa kai tsananta man a bi hasanatin falahu asharu amsalha wallahu yudha'ifu ya yasha Allah yana ninnintawa ga wanda ya yaso wannan duka a cikin falalar Allah ce da kyautatawa kuma hamma bi sayyi'atin falam Amalha. wanda ya nufin wani mummunan aiki su da aikata ba katabaha Allahu lahu indahu falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamila sai Allah ya sa rubuta musu cikakken lada a wata riwaya ta Imam Muslim a Jibril ce sallallahu alaihi wasallam malaiku za su ce ya rab hadha abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan huwa absara nabi ya ce malaiku za su ce ya Allah ga wani bawon ka ya kudirce ta zai yi wani mummunan aiki yake kuma Allah ya fi sanin wannan bawan zai yi muna aiki Allah ya fi sanin haka Ya Allah ya ce musu raqibu ku sa masa ido fa in amilaha in ya aikata aikin yi sayyi'atan wahida rubuta shi a matsayin zunubi kwaya daya in bai aikata ba rubuta mishi lada kwaya daya Allah ce har bayan an rubuta Allah ya ce kada ku rufe littafin a bari in ya tuba a goji sai malamai suka ce kamar da al'adamul kufi da kawo a cikin sharhin musulun malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga cewa ashe mala'iku suna iya sanin abin da ke cikin zuciyar shidan kainiya wasu malamai suka ce ba haka bane akwai wasu ƙasa suke nuni zuwa ga cewa Allah ne yake ba su wani ishka wata alama da suke kyanewa cikin haka akwai riwaya duk da isnadin tana da tsara kuma malamai suna ganin babu laifi a istilaci ne ta cewa duk sanda kai niyan wani mugun aiki to akwai wani warin zubi da jikinka yake mala'ikun suna shi kamar yadda ake tusa a juwari duk da kai wani nufin wani mummunan aiki to mala'ikan sai ji wannan warin tare da kai sai alama ce akan cewa yanzu fa kayi nufin mugun aiki idan da kai wani aiki kai nufin wani kyakkyawan aiki to mala'ika zai ji wani kanshi a tare da kai to sai zai ya ba zai ci kanshi sai da ka san kana tuka mota ai kai kake da nufin kai kwana ko amma ka san trafike da zuwa ke bayan da zai gani kuma kana abin da ke zuciyarka kai yi nufin yin kwana ne dama kuma to mala'iku suna da wannan abin da ke gwada musu da kimiyya sun haka mun gane wani ya karbarin sun ga wannan niyyar sai su maza su rahoto a wurin Allah ya rab haza ya yaridu an yi amala sayyatan da bawon kanan ya yi nufin mummuna aiki idan a wajen aikin kirki ba su da ba za su rubuta ko amma wajen aikin kirki ba na kirki ko da sun rahama Allah ga bayansa. da Allah ya ce azabi usibu bihi man asha rahmati a kulli shay rama ta mamaye azaba Allah Allah ka mamaye da ramaka za ka sai su yi masa tambaya kowane lokaci sai sun tafiya kafin su rubuta don suna fatan Allah ya ce a kyale ka kawai kar a rubuta suna fatan Allah ya gaya musu cewa ko da an rubuta a jira in ka tuba a yafe maka ko kuma imani zai galabaici wannan shekaru da yake sa maka wasu wafi ka fasa aikata wannan mummuna yake haka wannan hadisi dalili ne akan haka cikin malaiku sun ka gane abin da ke cikin zuciyarka idan ka tashi mummuna aiki Allah ka kare mu daga munana ayyuka ya sake cewa a yake wa mana mabi sai ya tin filam ya amala haka Allah lahu inda huwa sanata kamila in huwa hamma biha wa amila haka lahu taba Allah lahu sayyatan wahidatan ya rubuta mishi zuciya daya duba wajen lada fa za a rubuta maka guda nawa guda goma kuma a ga ninki ba ninki amma jama'a ya ake yi jirgin mu suke rinjayen kyawawan ayyuka da ba ka ɗaya ka kuka muhasaba ta wuni guda shi fa lada idan kai kwaya ɗaya a baka lada goma a ninka wannan goma har ta ɗari bakwai wata kila ta wuce haka shi kuma shi kai kwaya ɗaya a baka zunubi ɗaya in ka tuba a goge shi Shi ka tuba dai ana nan guda ɗaya za ka a wuni inda za ka zunubi ɗaya kawai a wuni ka yi aikin lada ɗaya kawai ladanka zai ninnin ka zunubanka ta ya ake jama'a muke yin aikin zunubi har yi ladan mu yawa za mu shakka mana a saukan matsakakkiya ba yar ka ba ya jama'a ina kai na nasiha da sauran masu saurare na cewa mu ga Allah mu zama mutanen shi Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu daga sharorin kawunan mu da munanan ayyukan malam ya ci da cewa ba na abi hurera ta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu yaqulu allah idha arada abdi an ya'mala sayyi'at ila wannan riwaya ibn abu hurera allah ya fara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu allah allah yana faɗa a cikin hadisul qudsi idha arada abdi an ya'mala sayyi'at idan wato bawa na yayi nufin ya aikata wani aiki wato wannan a cikin ababen da ke ainihin a rigaya ya kudurce a zuciya ba ba haka in ya ƙudurce a zuciya za a kama shi da shi sai Allah ya ce falatar tubu ha alaihi hatta ya amala kar rubuta mashi hatta ya aikata amma akwai ayyukan da da zaran mutum ya ƙudurce to za a kama shi da laifinsu. domin akwai aikin da dama shi na zuciya ne kana kudurcewa kayi laifin amma mene kamar mummunan fata Allah ya ce inna alladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil na amanu lahum azabun alim ko kaga shi a zuciya ne kawai haka hasada da karan ka kudurce ta haka rena mutane haka ƙaryata gaskiya ga su waɗannan a amalul qulubi to da su ana magana ne akan a amalul jawari sata kisan gina shan giya zalunci aikin za ka ta da hannunka ko da kafarka ko da wata gabarka tsabanin gaban zuciya su ake magana a nan a idan ara da abdi an yi amala tabi'atan za ta tiguwa ka rubuta da alaihi a kansa ta yi amala ta ya aikata fa in amilaha faktubuha da mutiya, in yi aikata kwaya ɗaya mummuna aiki kwaya ɗaya ku rubuta masa zunubi kwaya ɗaya in taraka hannun ajili in ya fasa yin aikin don tsoron Allah sabtu da hasana sai a rubuta mashi shi a matsayin lada kage na an kawo na sharadi kuma da barin sa Allah ka bar saɓan ne ko da ka tuna Allah da girminsa ka tuna azaba Allah da tsananta ta tsoron Allah su fi fasa wato ba ka kasa aikatawa ba ne. farawun ya zo sata sai tarar an kulle gidan ya rasa yadda zai sau sa ta kama mutane a bakin masallaci shi kada a shi masallaci na yan kai ne har da wani irin irin kyamara na cctv yana kallon shi ya ɗaga ido sai ya kashi sai ya haƙura wani na yan kai ya kace masallacin su kuma da barayi sun yawa da ba wani masallaci kuma kamar bai ko ina kyamara kuma a masallaci wani ba takalmin shi ranar ya fara sakawa sai ɓarawa ya tashi sallar juma'a kusan da kudu da kusan da kudu mun tsoron Allah jama'a ba mu da aminci a cikin masallatan mu agogo masallaci a kan lastika a sake balanta kuma waya balanta waya jama'a nan nan ne zaran cikin sun ji mu wallahi waya waya kan dama ai ana mai kaya na zane ne barawo na ja musamman a Kano ko sai an karta mawuka ko kwaci ta Allah shi ke almuhimmu sai ga mana ta zo satan ne shi ka ji duniya sai ka gudu ko ka je zinan ne baka samu halin yi ba ba wai ka tuna Allah ne ka fasa yin zunubin nan ba ka shiga da takardar ka ta kafawa sai ga masu babaji wadin su ji su ne ke shaggiyar sa ido ne ya ƙi barin ku sakat ta kasa sa ta ce wannan malamin malaki sai da nake da iso na lagara su da ita mai amfani da wannan ba lada amma cikin cewa siyana ce cin amana ta kasari a kasa kana ɗan sanda an ba ka cin hanci Akayi yi nufin karɓa ka tuna ɗan kabe da lafiya yana asibiti matarka ta kusa fara naƙuda ba ta karɓa ta ci kai hidima ka suna mugun karɓa Allah ne ta ƙasa ne suna yi karɓa shi ne ake nufi wanda ya bari don Allah to sai Allah ya ce a rubuta maka lada Daga wannan ma falala ta ci falala Allah yi nufin aikin da mai kyau ba amma kuma ka fasa don Allah kaga mu mutane ba ma yin junan mu wannan karma da za ka san wani yayi nufin aiki banza sai ya ganka ya fasa shi ka ta mashi ba ta cikin niki za ka yi niyyar yin kaza ko irin irin shigo matsadan nan da yake hana yara ta kaɗa a gurin dubu a kasu da kuɗin ne yana ku gudun kaga da kake kare cikin da tsoronka haka yan rasarki da suke mutane su ba mutum da ya sa belba da ya kan koyi tsoro ya sa kare shi amma sai ku ce har da ya yi laifi kuma da mutane mara marasa tausayi da ku yaro sarki har ku ji kusa wani ya haɗe ya tun da ya ji tsoron ku to sai ku sai ku ji girma sai ku kau da kai idan aka nuna maka an san girman ka to ka a shi girman ba ya nuna kuma sai ka yi amfani da girman ka kankantar da mutum ba wannan ba daga cikin halin mutane masu daraja ina fata mun gane wannan ina umar ya shahara da irin wannan falala da kauda kai idan ya gane ka tsorata ka fasa yin abin da suke sani rashin gaskiya. hali ne mai kyau za ka gaba mu irin wannan halin idan an ka yi nufin wani laifi sai ya ganta sai fasa su suka kyale shi kai kamar ba jini ba haka matarka ta zuwa ta samu kanuwa a jiwu kara ce riga ta buka lalibe kana ganin kai ta ci da karkaɗe a hannu ko ta matarkan numa ka gani duk da ke kunya Ka kama ka gani ba bakar ka kama wani taɗin can da kuma ina daga cikin halin mutanen kirki shine tsawaici da kau da kai ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in amilaha faqtuha lahu bi ashri amsalha ce in arada an yi amala hasanatan falam ya amalha dan yayin nufin aiki nagari sai bai aikata ba faqtuha lahu hasanatan sai ku rubuta mushi a matsayin aikin lada fa in ha don yi wannan ainihin aikin lada a asbuha lahu bi ashari ha ila sab'a sab'ati da'if rubuta mushi har zuwa dinki ainihin wato a dinki goma ko saba'in ko kuka mata da fata mun gane wannan ana hadisi yana nuni zuwa ga abin da suka bayyana da falala Allah da tausayinsa yadda Allah yake lada, kalada da Allah yake ba mu kofa da mafita ya kankare mana zunubanmu baya ga wannan kuwa, Allah yana da hanyoyi daban-daban na kankare zunubai shi ko ladan na aka rubuta maka shi za ka a tsara shi ba ba da kai ba rinda ce kaɗai malamai suka ce bai sun shi suka nuna cewa wanda ya rida a lau ashiraku da haɗu da an hun Ya amalu da mutane za su yi ridda da Allah in ashrakta la yahbatanna amalu za ka shirka da Allah ya rubuta ayyuka ita ce ka shirka rubuta aiki amma duka sauran ayyuka da kai suna nan a rubuce sai ibn mas'ud yake cewa yana lissafa lada Allah ba zai fice ku ba a kama a kan ɗin ka yi da kullum kana muraƙaba shi da ake ciki ba da abin da ka yi na lada ko ka manta yana nan Allah yana rubuce shi amma ka tsaya ka lissafa zuwa don ka san yawansu hankalinka ya tashi ka tuba wannan baya ga wannan hanya da Allah ya ke yi wajen karanta su kuma sai Allah ya ba da hanyoyin gafarta daga ciki akwai su kansu ayyukan kirki suka tukwarin ayyukan kirki sai Allah ya dinga gafarta maka ayyukan su da ka ba innal hasanati yujibna sayyi'at amma in ka ci da yin ayyukan banza kuma za a ta masa da baya ba ba mu zo mu daɗi a ta mutumin da ya musulunta kirista ko bai hude ya karɓi kalmar shahada amma yana da laifukan da yake bai fasa ba ya musulunta amma ya ci gaba da shan giyarta ta musulunta amma ta ci gaba da zinarta ta musulunta amma ta ci gaba da yawo tsirara ko to hatta zunuban da ya yi ko ta yi kafin musulunci ba za a da su ba shirka kawai za a dakatar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu muka da hadisin a gaba mutumin da ya musulunta kin ya daina yin barnar da yake yi a ta zunubai a kafirci sai a gafata mishi duka na baya amma ya musulunta ya ci gaba da yin zunubi ba za a gafata wannan ba za ka mutu na aikin alkhairi za a gafata masa ayyukan sharri baya ga haka musibu da tuntunu da cikawa da mutum rashin lafiya tsoro karaya arziki damuwa cututtuka za a yi ta amfani da su ana gafata maka zunubanka sannan lura tana sa a gafata maka zunubanka azumi ka kafa zuwa masallaci suna nan da yawa ibn ya yi risala musamman a kansu sannan ya ambaci wasu da dama daga cikin a cikin tabishi a iktida muskucin muslimin a ashabi jami'in mun zo ta na akan karatu sai dai wurin insha Allah za mu yi tattauna akan su da haka Allah ta'ala ya mana kalala iri daban-daban mun ganin cewa sun samu hanyar tsira daga zanubanmu Sun samu hanyar wato da za a gafarta mana zanubanmu Sun samu hanyar da Allah subhanahu ta'ala zai mana rahama da falala shi yasa akwai tsiyakwarai kwarai da taɗewa a ce kana musulmi kuma ka bari har zunubanka sirinjaye ayyukanka na lada ba ka aikin ladan komai amma kullum kana cikin aikin zunubi tana cikin ƙarya da cin amana da sabon Allah da alfasha da munkari da gulma da ainihin zagin shugabanni aibata malamai yima alkur'ani izgiri yima mata muhusinai ƙarfi ɓata lokaci a banza da wofi ayyuka na ɓarna iri daban-daban ka cika rayuwarka da su amma ayyukan alkhairi ina suke ba ka yi kai ba ga azumin litinin da alhamis ba kai ba ga kiyaye na filfili sunanin rawatib ba kai ka kiyaye azkarus sabahi wal masa ambatan Allah ko da yaushe ka kiyaye karatun alqur'ani ka kiyaye koyan ilimi ba biyayyar kiyaye sadaka da ake cewa maganin musiba ka kiyaye ainihin wato tawalu da ganin girman darajar na gaba da kai ba duka ayyukan alkhairi kana wasa da su tawabun da ake yi da jiki wanda ake da dukiya wanda ake haɗa dukiya da jiki ana yi ta yaya kake so ka kira ya kai an kuwa musulmi ta ina kake jin za ka kai labari kira kullum baka da aiki in ban da ɓata lokaci yi wa kanka tsawarwari da ke girgire sannan kuma haka kullum ake cewa ana samu shiga aljanna malam musa sahabi malamin mu Allah ya ta game da alƙali yakan wani kwatance ya ce jama'a aljanna fa da muke cewa muna nema irin ta fasa bai suka yi aiki suka ba. duka bai da ce ko a ware wata aljanna a ce ita ce ta mutanen ƙarni na ashirin da ɗaya ba ta bambanta da aljanna karni na ɗaya. ba ba a ba firdausin nan ce dai jannatu adnin jannatu na'imi kowa ita yake nema gaba jiba irin aikin da su suka yi kullum muna karantawa muna gyada kai kamar a dandun ko me muke yi da muke cewa goyon salafiya ne kuma ahlus sunna ne ana ta rigima da mu akan bin salaf shin da gaske muna bin salaf duka jama'a ka ga da cikin ababen da muke matukar sakaci da su su ne a sunanin rawati na filfili na yau da kullum waɗanda ake kafin azar bayan azar kafin la'asar bayan magariba kafin isha kafin asuba da sauransu mafi yawan mu kama su hazari ma ba ma zuwa sallan mata sallah din sai an sai an yi ni sai an yi ruku an ga duba da suke azumin tun da alamun cikin mu mutum nawa ne da suke azumi sau uku a wata mutum nawa ne wani rabban shi da karanta alƙur'ani jama'a ya fi kaci guda wani ya fi wata wani sun ramadana da ya wuce sake kan alƙur'ani shi ballantana kuma halartar majalisu na karatu kullum muna ina ana neman abinci kuma har yanzu a cikin yunwa muke muna bauta wa duniya wadda take ya ce ke karewa mun manta da lahira take ce mai tabbaci muna ta gina gidan duniya wanda ke mai gugujewa muna wasa da gina gidan lahira wanda shi ne matabbacin sai mutum ya zo ƙarshen rayuwa yana da dama sai mutum ya zo ya mutu ana kallalan ma ya tsibi ma amara haka 'yan uwa masu albarka ina wa kaina nasiha ina yi muku nasiha baki ɗin mu musuwan Allah mu shirye shirye mu kuma wannan zaman da rayuwa ta zama ta da haɗa yi ƙwarai da gaske kuma ba ta da tabbas jibe da mutuwar kuja'a ta yawa jibe da mutane kullum sai ka ji labarin jana'iza uku hutu biyar wanda da su ai sati ba a mutu ba yanzu kullum mutane ne suke mutuwa da kasan ana fesawa kwari fiya fiya kuma ga rayuwar da muke in ba ta da daɗi akwai wahala akwai kunci akwai rigingimu akwai fitintunu a wannan zamanin babu wanda ke jin daɗin rayuwar sai wanda ya rike Allah domin shi dai Allah yana da kankara da tabbacin kashe shi zaka tsira kuma mu kama ayyukan mu na lahira gangadar fiye da yadda muka kama na duniyar nan sai ga duk wannan haire da ake ciki ba ta cikin sam ko an nan ka kashe rayuwa ba duk wani tsada da rashin mai da rashin lantarki da rashin tsaro da rashin zaman lafiya da rashin ilimi rashin magani a asibiti duk wannan rigingimin da muke rayuwa cikin su wallahi za ka wayi gari ka kana yin su duk wanda ya rike ambatan Allah ya rike karatun alkur'ani ya rike sallar sa tabarilla akan lokaci ya rike nafilci duk abin da za ka iya na aikin alkhairi yi kokari ka cin moriyarsa ka aikata daga lokaci kan tsaye za ka sai daga duk wannan kucin da ake ci ko baka da kokonta ko ba ka ci abinci ba to da ban da yasa aka ci ba da azumi saboda in yunwa ta zo kuma ka saba da azumi me yasa saboda in jihadi ya zo a ci ci abinci kullum ba za ka zama ka da ka goge me yasa aka ce a sallar dare saboda ka saba da juriya me yasa aka ce ka yi kaza ka yi kaza amma duka sun wasu shan ciki da ba kuma muna fata bai za mu tsira gaskiya saboda Allah ba a tsira haka ana tsira ne da aiki da ruku da ayyuka na gari Allah yana cewa kulli imanu wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min ina ganin zamu saurara saboda kullun lokaci Allah kai mu darasi na gaba وصلى الله wa على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته